wato karar ya faɗi wannan kun ga yana ne goyon bayan kisimin farko wanda shine ra'ayinsa to daga nan ya kamata to kisimi na biyu shine wanne al-mashhur shi gwamnati matsayin qira'a da al-qira'atul mashhura bi ba ne na biyu al-ahad sai faɗi hukuncin qira'a da ahad bi ba sannan ya zo shar sannan sannan munkar wato maudu sannan wanda ya ce ya gano mudarraj sai kawai tafi wasu daban-daban na biyu na uku na hudu sai a na biyar shine ya dawo kuma kan maudu'i sun ma'agaraba fa zakar fil fakaratin lati talil ula annaku naka lafin wa zalika hasu qala to anan din ma a ta ɗaya sai da ya kuma zuwa da wani bakon al'amari al'umma a fikirar ta farkon tambayi na farkon da yake da alaka da ismi na farko shine qira'a mutawatir shine bayan ya faɗi cewa ba a karɓa alkur'ani zai da tawaturi ya kuma da awar ijima'i cewa malamai lafi lafa babu saɓani tsakanin malamai kenan an haɗu kai an ijima'i kuma yana gama ƙarƙashin wannan fikirar sai ce wa rudda hazal mazhabu wasu sun yi raddin wannan mazhabin na ce su na la khilafa kuma la khilafa a kazanta kuma wa rudda hadal mazhab ce subhanallah subhanallah cika ta Allah ce Allah ya masa afuwa ya masa rama ya masa saka da alkhairi bisa mafi yawan aikakan da yayi wanda su ne suka fi yawa na alkhairi amma dai a nan ya yi rawa kwarai bi anna dalil sabiqa yaqtadi tawatu yaqtadi at-tawatur fil jami' idan aka faɗa ka zai zama dukkan ayoyi su zama mutawatirai ya kowa ragance zuwa ya faɗa ya tabbatar ya kuri muhimmi dai shi ne cewarsa ba saɓani a ƙasa kuma ka saɓani a fikirar sama ce ba saɓani mai binta kuma ce an yi saɓani cika ta Allah ce sun maza a jimawo a garabu ya kuma kawo abin da ya fi wannan kuma ban mamaki shi ne faɗin sa ƙalar ƙadi abubakar to ina ga daga nan matsalar wannan rawar ta samu shafi a limamu siyudi cirowa daga wancan shaƙiyya ibn al-arabi al-maliki ƙafi abokan ce hatu daga nan matsalar ta same ka ka tsaya kana ciro maganganu daga makaryaci a matsayinka na malamin da ya kamata ya tsaya da kafasa ka tsaya kana ciro maganganu daga makaryaci ya'ani abubakar ɗin alƙadi shine ibn al-arabi a littafin sa al mai ibn arab yace zahaba qawlun min al-fuqaha wal mutakallimin ila isbati ƙur'anin hukman la ilman bi khabar al-wahidi kun ga shi kansa ibn ya rushe maganarsa ta kabas a cikin intisar al'amarin da ya zo shi kuma ya sa mai cira daga gare shi ma dinga magana sun ce an haɗu kan ba saɓani bisa ijma'i qur'ani ba a karɓar sa sai da tuwaturi shi kuma al-imamu yake cewa ba a taɓa naskin aya an ba hukuncin ta ba mun karanta jiya in an zami aya hukuncin ta ya yanzu bayan an naskin tilawar ta to da hukuncin wata aya aka dogara ba da ita ba sai gashi kuma a nan ku ji da kyau juz'i na bishafi na uku yana cirowa daga ibn arabi cewa ذهب قوم من الفقهاء wasu daga malamai sun tafi wal mutakallimin da malaman tauhidi ila isbati qur'anin hukuman la ilman bi khabar al wahidi zuwa tabbatar da alqur'ani hukuman la ilman a hukunci ba a ilimi ba muke nufi hukuman la ilman a hukunci ba ilimi ba manufarsa shi ne a hukuncin aya ba a ilimin ayar ba na saninta za ta zama ayar ba sananniya ba ce a gun sauran masu karatu mutum ɗaya ne ya rawaice ta amma a tabbatar da ilimin da take ɗauke da shi tare da cewa ba a santa ba ba sananniya ba ce wasu daga fuqaha'u da muhaddisai sun tafi zuwa isbatu zalika ina isbati zalika diya tabbatar da haka ina magana su ta jiya duk da aka goge kila an ta an goge hukuncin ta sai dai a nemo hukuncin a wani gu ga kuma annan yana faɗar akas tamaman alkamalu lillah kuma bi khabarul wahid dunal istifada ba su malaman suna magana khabarul wahid na mutum ɗaya ne sahabin kamar na Aisha bai rushe bane jiya ba mutum ɗaya na dole ittifaka ba da kunzumi ba mutum ɗaya wa hada wa su <coughs> ma na faru amina ya fi kalamin hilmuk taqaddim to ko wannan in kun tuna jiya shi abin shi ne abin da yace babu gwan maka haɗi kaya da a ce ka kawo Allah ya afauta masa ya afauta mana yace wala yakfa masu al-mansukha tilawatan law kana dalilan law jaba naqluhu duk abin da aka shafe shi a tilawa babu shi da hukunci ne da ba a ajiye shi ba dole a ciro shi saboda hukuncin da yake ciki ya kun ahadun da zalika ba wanda ya ce haka gashi kuma jiya ya kawo sahibul funu yau yana kawo alqadi abubakar sun ce haka din su kuma suna cewa malamai sun ce shi kuma yana ba wanda ya ce sun makala san ya faɗa a tambihi na biyar da ma ce muku tambihin biyu suka yi alaƙa da kisman shidan can hudu wani abu ne daban biyu suka alaka da waɗannan sai tsallake mawdu'an da su ya kamata a ce zance kai sai tafi tambihi na biyar ya ce ikhtulifa fil amali bil qira'ati shadda an yi saɓani a hukuncin yin karatu da ƙira'a ratsatsa fanuƙila ko fana ƙala imamul haramaini fil burhan an zahir mazhab shafi'i annahu la yajuzu wata bi abu nasr al-kushairi wata zama bi ibn al-hajib li'annahu naqalahu ala qur'an wa lam an yi saɓani cikin yin aiki da qira'a shadza imam al haramai abul ma'ali kenan al-juwayni ya ciro cikin littafinsa al-burhan cewa zahirin mazhabar shafi'iyya bai halatta ba karanta kira'a shazza mun bayanin kira'a shazza me ce kira'a shazza ya kamata makaranta ya zama ana kiyaye karatu me kira'a shazza yanzu muka karanta me kira'a shazza eh yawwa da ifiya a sanadi ashe kuna kiyaye ita ce kira'a shazza da ifiya a sanadi wadda bata inganta ba kuma ta zama na ba sananniya ba fi nafsul waqti ta zama bata inganta ba a sanadi kuma ba sananniya ba ya ce to a zahirin mazhabin shafi'i a amin bai halatta ba a yin amfani da wannan kira in ji abul ma'alil juwayi ya ce abu nasirin al'ushari ya mara masa bakon haka ibn hajib ya mara masa baya kan haka wajen zama bihiya ya yanke da tabbacin haka li'annahu dalili shine ya ciro wannan qira'a ne ala annahu qur'anu kan cewa qur'ani ne da Allah ya saukar walam yasbut kuma gashi isnadu bai inganta ba wa zakara wannan fa na ciro muku suyudi ne Ya ce alƙalan nan biyu Abu Dayyib da Husayn da kuma Rawani da Rafi'i zakara ko zakaru sun ambace amma labiha har ita shadar akwai malaman da suka ce za a iya aiki da ita shazar ba sai kuma gashi shi yake cirowa a kuma tukan a gani yadda yake cewa ba za a aiki da tana na Khadija na na Aisha ba radiyallahu anha wadda tana cikin muwadda da isnadi sahihi tana cikin muslim da sauran maraji rututu da na kawo jiya kuma yau shi yana cewa da qadiyani alqalabi biyu dai da husayn da rayani da rafi'i zakaru sun ambaci al'amala biha a iya har aiki da ita tanzilan laha bi manzilat khabar wahid a aji ta matsayin khabar wahid ci za a iya aiki da ita riwayar shazza din shi yake ciro wannan ajiya ko yana cewa babu malamin da a akan sahihiya dan kuma shi yau muna cirowa gare shi na cewa shazzan ma da malaman da suka ce al'amala biya a aiki da ita ya ce wasa haha ibn subki ya inganta wannan ra'ayi nasu fi jam'il jawali'i a littafansa biyu jam'ul jawali'i da sharhul mustasar a cikin waɗannan littafan ya inganta ta cewa ta fi inganci wannan fatawa aiki da ruwaya shazza ibn subki ya karfafe ta kai ya ci gaba da cewa ma aiki da ruwaya shadza kadi tajjal asabu ala kadi yamini sari ilikira a tibbin mas'udin abinda fa yake cewa buna wakar alkatadni ya ce a yau yake cewa sahabbai abu ya cikin sahabbai sun kafa hujja da ruwaya shadza wadda ta saba wa mutawatira ta saba wa mutawatira yake cewa wajen yanke daman barawo sun kafa hujja da kira a shaza gurin yanke daman barawo su suwa al-ashab sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kira ibn mas'ud wa alayhi abu hanifa yace yin aiki da kira a shaza shine mazhabin abu hanifa yana cewa kuma ba ma shaza ba sahiha a kawo wannan akanta duna wakar ulkatat wa tujja ala wujubi tatabu'i fi sauni kaffaratul yamini yace an ma kafa hujja wajen wajabcin bibiyan ta azumin kaffarar rantsuwa bi qira'atihi da qira'ar ibnu mas'ud inda yace mutatabi'atin wanda muka karanta da su yace an kafa hujja da ita walam ya hattab biha ashabuna amma mun sha da'awa ba mu kafa hujja ba mu karɓi wannan wato dalili nasu a matsayin hujja ba lisubuti naskhiha kama sati don a mazhabar shafi'iyya mansukhiya ce to amma daga wasu cikin ahnafu suna kai sahabbai ma suna kai haka ne kuma ya faɗa a cikin a cikin abin nan ma ga su qadiyani abul tayyibi husaini rawyani rafi'i ibnu ibnu subki wannan duk shafi'awa ne hatta shafiyar ga waɗanda yake faɗa suna kan aiki da riwaya shazza ta alƙur'ani jama'a ya kamata a bar wannan ilimi ba a fito da masu basi ba mutane ya kamata su daɗa bin al'amura da duka su san yadda al'amura suka zama suka ɓuya fi haɗa tsira da tarbiya muhammadu wannan nassi na al'imamu su yi cikinsu akwai faɗakarwa guda biyu muhimmai al'awwal ta farko adam zikirhi li hukumi qira'ati bil wujuhi salasa shine abin na faro da shi a farko a samun qira'a shida ne amma gun hukunci biyu kawai ya faɗa biyu kawai ya faɗa bai faɗi ragowar aka samun ba shine na lati a ha wasan ma alkisim sani bil mashahur ya kamata a ce ita faɗi hukuncin yin ƙira'a da ismi mashhuri na uku al-ahad ya faɗi hukuncin ƙira'a da ahad abin da ya ce bai faɗi uku ba duk da biyu ya faɗa maimakon ce bai faɗi hudu ba duk da shida ya faɗa saboda yawan maganar maudu'i to ni ba ni da rigima da shi kan maudu'i matsala ta da shi kan ukun nan da yake magana ne mashhuriyar ƙira'a wadda ta saba da musafin usman da ƙira'atun ahad wadda take mashahuriya sannan ismin da ya ce wa mudaraji ni su nake sa in ji kuma sai na je shiru sai ya isu da bayanin ƙira'a ta ɗaya da ƙira'a ta biyar ya ƙyale ƙira'a hudu ya ci gaba da wannan in Allah da duwan ya duba tukan zai ga haka saboda haka kun kenan me yasa yi haka Allah shi ya san sirrin gaibu sai dai muna iya kintata shi lallai al'imam baya son aiki da kira'o'in nan sai dai a tafi kan waccan fatawar tasa sai da buta watiri la ƙira'a la hukunci alƙur'ani a gunsa biya ba sai da mutawatiri to amma ta ina zai iya samo wa wannan ra'ayi nasa mafita a nasi ya duba babu alisabi ya kawo abin hukunci ya kifa ni ya bari tattaki ne domin ya bari hukuncin ta farko wadda ita yake kai ya faɗi ta ƙarshe wadda ya sami hujja kan sukanta ita ma ba sukanta gaba ɗaya ba malamai biyu suka rabu akan shafar kanta ba duka malamai suka soke ba sun wasu daga malamai sun ce ayi a karanta shadda ayi kunci da shafin. kuma abin za a gani to ina mashuriya ita mai kuncin ta gun malamai ilm kuncin bai masa daɗi ba ina ahad ita ma wataƙil ba a sanya kawo da malamai suka ce to amma in Allah da ni zan kawo me malamai suka faɗa kan kuncin kira da waɗannan kira'o'i kun ga muna da aiki ja kuma wannan aikin shine abin da ya wajaba yanzu a yi eh saboda kuna gani dai a manyan littafai ga Abu Musayyid rahimahullah la nusallimu anna al-mansukha tilawatan dalilun ban mu yadda ba a ce abinda aka yi naskinsa a tilawa ya zama dalili mun karanta wannan